يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أتبر يرجى وتر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai ga 17 ga watan hudu 2021 wanda jiya mun dauki muqaddima musamman na mabudan aljanna ta adin nas'alullaha ta'ala aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin amal بإذن الله تعالى fara مبتارة daga سورة الأنبياء wurin da muka tsaya shekara ta sama ke za mu fara suran da izinin Allah ta'ala wannan sura ana ce mata suratul anbiya ana ce mata suratul anbiya ne saboda Allah mai girma ɗaukaka ya ambata tarin annabawa ya ambata mana annabi ibrahim alayhi salam abul anbiya walaqad atayna ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin da kuma labarin annabi ibrahim da shi da baban da shi da mutanen shi sannan allah mai jima da kuka ya ambata mana annabi nuhu alayhi salam ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الله من جمال فكا يا أنبا تامنا داوود وسليمان وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان أظن أنا أنبا تامنا عن وعلا فنا الله يكي وسخرنا مع داوود الجبال يسبهن والطير وقلنا فاعلين الله يأمت منع النبي داود الله يجي منع النبي سليمان الله يجي منع النبي أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ألا أنبت من النبي إسماعيل ألا أنبت من إدريس ألا أنبت من ذو الكفل ألا تذكر سنة كما صاكم فأنا ألا أنبت من النبي يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يعبى كمان النبي زكريا عليه السلام الله يعبى كمان أن النبي زكريا جين يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وإن سني أن بعد الله يعبى كمان a cikin wannan sura da wanda ake ce mata suratul anbiya akwai annabawa da yawa da Allah ya ambata da ita wannan sura sura ce makkiya a cikin jerin a surorin qur'ani ita ce ta 21 tana da ayoyi 100 da goma sha biyu da goma sha biyu ana ce ma suran suratul anbiya kamar da ya gabata saboda Allah ya ambata mana annabawa da yawa abinda suran take magana a kai tana maganan al'umurul muta'alliqa bil aqida tana maganan tauhidi tana tabbatar da manganci tauhidi alba'ath Allah zai tayar da mu gaba daya aljaza Allah zai mana sakamako as-sa'a tana magana kan tayar da kiyama da kuma abubuwan da suke da na wahalhalu na kiyama Allah ya taimaka mana to turan ta fara da cewa ifatara ba billahi rahmanir rahim اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Allah mai girma da kaka ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum lalle yayi kusa ga mutane hisabin su mana yawmul qiyama tayi kusa ga mutane mana tana nan gab da gab amma mutane wa hum fi ghaflatin mutane suna cikin rabkana kuma mu'ribun sun kawar da kai barin kiyama ayan farko tana tabbatar mana da kusancin kiyama da wannan Allah ce ta kusa iqtaraba lin-nasi hisabuhum da wannan zamu ji Allah mai girma da baka yana gaya mana kiyama ta kusa yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa qamar kiyama ta kusa saboda wata har ya tsage za mu ji Allah yana gaya mana kiyama tana kusa ce inna anzarnakum azaban ƙariba. Yau yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba Allah ce innahum yarawnahu ba'ida wa Rahu ƙariba. kamar duka da yana nuna mana kiyama sai kaɗan ya rage mana ke da wannan manzan Allah sallallahu alaihi ce an turo shi da tashin kiyama kaman haka sai haɗa ya shi guda biyu idan muka duba wannan yatsun guda biyu suna nan kusa da kusa in muka duba girman kuma ɗan takin kaɗan ne to tun lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu to ran duka muna nan kusa kusa kusa ke to shekara dubu kuma in ka tsira za ka ɗauke ta ka sa ta cikin kiyama bai wuce kwana ɗaya ke? duk abin da aka ta kwana ɗaya da rai kaga kenan ashe kiyamar tana nan kusa kusa wannan al'amarin farko ne. na biyu ana nuna maka kiyama ana ce maka hisabi iqtaraba lin-nasi hisabuhum yani yawmul qiyama domin a cikin kiyama ake hisabi hisabi shine a kididdige ayyuka na a kididdige ayyukanka hisabun ya kasu kashi kashi akwai ba a musu hisabi mutum dubu saba'in tare da kowane dubu an ƙara dubu saba'in wannan mutane sun haye babu hisabi babu azaba za su yi aljanna sai kuma wanda za mu ci hisabi mai sauƙi shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka mun hisabi hisabi mai sauƙi Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka mun hisabi hisabi mai sauki to cikin wanda za mu fi hisabi mai sauki akwai wanda za ba su littafin su da hannun dama wannan sun haye yan aljanna sai kuma akwai hisabi mai wahala mai tsanani ku sun kasu kashi biyu akwai wanda za a ba shi littafin shi da hannun hagu wannan dan wuta ne sannan kuma akwai wanda za a ba shi littafin shi ta bayan bayan shi wannan shi ma ya hallaka sannan Allah mai girma da kwata abu na uku yake cewa hum fi ghaflatin mu'ridun mafi yawancin mutane suna cikin gafala kuma har yanzu mu'ridun an ta'ahhubi lahu bil iman mutane da dama sun gafala bari tattali na kiyama dole shi ne babban al'amari ne tattali ana take ke cewa wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kiyama za ta tashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ka tanada mata mai ka tanada mata wannan shine babban al'amari sai ce san Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce anta ma'a man ahbabta to kai kana tare da wanda kake mana ce nan mu tanadi mai kyau sai Allah mai girma da faka ya ba mu babban sakamako a aljanna to sai Allah ce ma ya atihim آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا وهم يلعبون آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون باب ذكر لذيذ باب وحي لذيذ ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث يعني مهدث يعني منزل ولعلك سوك الدشي شيئا فشيئا أي لفظ القرآن لفظ القرآن بذي زي مصبا من ربهم مهدث أتي خاب وهي يا زو النوص الله سبحانه وهي ألا يا سوكر إلا استمعوه فاتذا استورادوا أن القرآن لا استوراريش وهم يلعبون سنا ورجي سنا واساه saboda babu imani cikin zukatansu a nan Allah mai girma da kaka ya ambata mana ƙur'ani da lafazin zikiri ma ya atihim min zikirin min rabbi sannan Allah yana tabbatar zikirin daga gurin Allah yake sai ce min in daga gurin mahalicinsu to tunda harkar babu imani illa sama'uhu wa hum yal'abun ba sai sai sun saurari ƙur'ani suna masu wasa sai Allah ya siffata yanayin zukatan sai ce lahiyatan qulubuhum lahiyatan wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatahkuna dhikra wa antum Allah mai gama da kuka ce lahiyatan qulubuhum zukatansu suna kasancewa rafkanannu lahiyatan yani ghafila zuciyan ta gafala tallace lahiyatan qulubuhum zukatansu gafalallu ne wa asarrun najwa allazina zalamu wanda suke azzalimai azzalimai anan mushrikai azzalimai wanda suke kafirai sai su dinga sirri tsakankaninsu suna cewa hal hadha illa basharun mithlukum ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman ku ai mutum ne kaman ku to saboda ka afata tuna sihira in za ku je ku karɓi sihirin da yake yi in suna tuhumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne sihiri ne wa antum tubsirun kuna kallo ku je sihirce ku ayan tana nuna mana al'amarin farko ƙirƙiran ƙarya na kafirai suna danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai sihiri ne al'amari na biyu su wayannan kafirai sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi waye shi mutum ne Allah mai girma da kuka ya tabbatar mana anan cewa hal hadha illa basharun mithlukum ai shi ba kowa bane mutum ne kaman ku e shi mutum ne amma ba kamar sauran mutane gaba ɗaya ba annan sallallahu sallama mutum ne kamar yadda Allah ce to kul kaga nan Allah ya hakaito maganan kafare ne to sai kuma Allah ya hakaito mana maganan shi yace manzon Allah ya gaya mana shi manzon Allah waye ke kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kace ni mutum ne kamar ku sai dai bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni ko da kai ana mai wahayi kai kuma ba abin da ake ma wahayi ni ma ba abin da ake min wahayi sannan Allah ya bambanta shi da sauran mutane da mu'jizozi Allah sallallahu alaihi yana da mu'jizat daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi sallama in ya kasance kabbaran sallah ku kamar yadda yake kallon gaban shi haka ma bayan live yake gani kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko kai ba mu da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi ba lalle ya sahur ba ba lalle ya bude baki ba yana ci gaba da azumi dare da rana sahabbai suka ce yana yi suka ce ya rasulullah mu ma za mu ce a ni ba kaman ku nake ba Allah yana ciyar da ni Allah yana shayar da ni to kai ma mutum ne to Allah ya ciyar da kai ya shayar da kai mu gani kaga akwai bambanci tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne anan kuma Allah ya haka ko maganan kafare amma bai nufi inkari ba kuma abu na biyu sai Allah ya gaya mana ce qul inna ma ana basharun mithlukum yace ni mutum ne kaman ku mana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba aljani ne, da wannan irin abin da yake shafan mutane na rashin lafiya kai ban lafiyan shi ma ya fi namu bukatuwa irin na ɗan adam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi sai dai kuma Allah mai gima da kuka ya fifita shi akan kowa duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku a cikin wannan aya Allah ya siffata zukatan wanda suke azzalimai da cewa lahiyatan qulubuhum zukatansu ga falalliya ce da wannan akwai cututtukan zuciya kamar da muka ɗauka shekarun baya akwai nan allahu akwai zayin cutar da yake kama zuciya da ake ce mata zayin shine rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai cutar da ake ce mata zil الله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوب رحيم أقول سنة كثمة ران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون akwai cutar da ake ce mata a zilagul kal Allah ce walaukunta fazzan ghalibal kalbi lam fabbu min akwai cutar da ake ce mata a at-tabr shi ne a kulla zuciya akwai cutar da ake ce mata al-khatm a rufe zuciya akwai cutar da ake ce mata al'ama makantan zuciya akwai al-quful shi ne kwaɗo, kwaɗo da za a sa a kulla zuciya afala yatadabbaruna al-qur'ana a ala qulubin aqfaluha sannan kuma akwai marad irin na nifaq fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada to lalle akwai cututtuka da dama da suke kama zuciya Allah ne jima da kaka ya tsare mu Allah ya warkar da zukatan mu lahiyatan qulubuhum wa asarru an-najwa alladhina zalamu sai Allah ya tabbata su da cewa alladhina zalamu wanda suke zalunci mana su ne kafare kenan wanda ba su imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa hal hada illa basharun mithlukum ai shi manzon Allah ai mutum ne kaman ku ai afatatuna sihra wa antum tubsirun za ku je gurin sihiri kuna nan kuna gani to alhari kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba sihiri yazo da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da wahayi Allah mai jima da kuka ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya saukar da wahayi ya saukar da qur'ani kuma shine mai kara wahayi idan laji qala rabbi qala rabbi ya'lamu qawla fis samai wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim qala sai Allah mai jima'a kaka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ard mahalicina shi ya san abin da yake sama da ƙasa ƙara rabbi a wata kira'a qul kace rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal mahalicci na. shi ya san duk abin da aka faɗa a sama da ƙasa kuma wa huwa sami samiul alim Allah ne a sami li aqwalikum bi af'alikum Allah as da abubuwan da mutum yake asirtawa al'alimu bihi kuma masani ne da wannan su sufofi guda biyu na Allah mai girma ɗaukaka asami da al'alim suna zuwa a haɗe gurare da yawa ga misali na farko a nan a ƙala rabbi ya alamun ƙaunar fi sama'i wal'ar wa huwa sami'ul alim yana daga cikin abin da muke tawassuli da shi yau da gobe a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim wannan zikiri yana zuwa mana so nawa yana zuwa mana sau uku ka yi shi da safe so uku ka yi shi da maraice sau uku to bi iznillahi ta'ala babu abin da bai cutar da kai Allah mai jima da kuka datar da mu fi duniya wal akhirah wa huwa as-sami' Allah mai jima da kuka shine as-sami' li aqwalikum as-sami' lima asarruhu da yawa Allah ya tabbatar ma da zatin shi yana ji ya tabbatar da shi da fi'il madi qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga qad sami Allah sannan kuma wallahu yasma'u tahawurakuma yace inna Allah sami'un basir inna Allah sami'un basir fa'idan tabbatar da wannan siffa ga Allah mai girma da kaka shine in tabbatar duk abin da zan faɗa Allah yana ji na to sai in kasance in faɗi daidai al'alimu kuma Allah ya san ayyukan da nake aikatawa don da kowa zai imani da wannan sufofi guda biyu to bi iznillahi ta'ala ayyukanmu na yau da gobe za su gyaru za mu kasance bayan Allah na gari in muka tabbatar da Allah as-sami'u ne kuma al sai Allah mai jima da kaka yake cewa bal qalu bal qalu amratu ahlamin bal istarahu bal huwa sha'in falyatina bi ayatin فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يو آية هدو لألا بنك قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم آية كان تبكتر منا بسبوك من الله سبا نفرق الربوبية بيتي قال ربي سنن سبا تبيو علمي قال الله قال ربي يعلم القول في السماء والأرض سبا علمي الله نجمع لكك يا سنكومي لكومي سبا تأخذ يا تبكتر منا بسفة السماء siffa na ji ga Allah mai girma ɗaukaka da siffa na ilimi sai Allah ya haɗa mana su guda biyu wa huwa samiul alim kenan ayan takaitacci ya ce amma ta ɗauki siffofin Allah mai girma ɗaukaka to ba ma wannan ba Allah ya bal qalu bal ma suna cewa abghasu ahlamin abghasu ahlamin yani akhlaqur ra'aha fil nawm ai wahayin da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ai mafarki ne kawai wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai yayi mafarki sai kuma wai ya zo ya gaya mutane wai Allah ya turo shi ko an ce irin wannan wanda suke azzalimai kafirai mushrikai kai suka ce ma bari tarahu kai ba haka ba ma manzan Allah wai sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro Qur'ani ba ba haka ba kai bal huwa sha'irun kaji ƙarya kan ƙarya ke ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wai ai mawaki ne fa ma atabihi shi'run wai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi waka ne Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la Allah bai karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma waka ba ta dace da manzon Allah ba ma sallallahu alaihi wasallam to suka ce in gaskiya ne qur'ani falyatina bi ayatin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo mana da aya kama ursila al-awwalun kamar yadda aka turo manzannin farko wai zo muku da irin abubuwan da manzannin farko suka zo da shi kamar annabi salih ya zo da taguwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake to shi ma ya zo muku da taguwa irin na annabi salih annabi Musa alaihi salam ya zo da kanda to wai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake to ya zo muku da irin wannan sanda to ai abin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nasu mana fasahan qur'ani da kuma yadda qur'ani Allah mai jima da kuka yi zubo shi to babu wanda ya sai kawo irin wannan to kai kasance kenan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun kamar yadda aka turo na farko kan kenan sun imani sai akwai manzanni kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayan sai take nuna mana lallai akwai isbatul risala akwai manzanni da Allah ya turo sannan kuma har yanzu suna sake tabbatar mana da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta shida sai Allah ya ce ma amana qablahum min qaryatin ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha Allah ce ma amanat qablahum min qaryatin babu wayin su mutanen alqarya da zasu yi imani ahlaknaha da Allah mai jima da zai halakar da su bi tadribiha ma ataha min alayat inda Allah mai jima da kuka ya bada ayoyi sai kuma suka karyata to Allah yana halakar da su ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha Allah ce afahum yu'minun ashe ba za su yi imani ba su yi imani tabbas qur'ani saukace ne daga gurin Allah sai ku fita daga azaba ke Allah ce wa ma arsalna qablaka wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'al an nadhkri Allah ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan ai su wanda muka aike su kafin kai mazaje ne Allah yake turowa wannan sai ke nuna mana matsalan farko tabbas Allah shine mai aike abu na biyu yana nuna mana Allah mai girma ɗaukaka yana turo da manzanni ne cikin mutane sannan kuma a cikin mutanen babu mata babu wata annabiya da za a ce wai mace ce a Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan sai dai mazaje daga wannan ayan tana sake tabbatar mana da me annabawan Allah mutane ne a cikin jinsin wanda Allah yake turo ba wai cikin jinsin mala'iku ko kuma siffan su ya bambanta ba ba za a ce ga annabi yana da kai biyu ba daga sai a gudu a bar shi ke eh annabi yana da ido hudu a yadda kake da ido biyu haka shi ma yake da shi yadda ce na shi ƙarfin shi ba irin naka ba kuma kamar yadda mutum yake da baki to haka ma za a ce annabawa suke da shi yadda mutum yake cin abinci yake da buƙatar abinci a matsayin shi na ɗan adam to annabawa ma haka wa ma ja'al wa ma arsalna qablaka illa rijalan Allah ce ba mu tura ba kafin sai sai dai mazaje amma bambancin mu da su Allah mai jima ɗaukaka yake cewa nuhi ilayhim Allah yana musu wahayi wannan sai ke tabbatar maka da cewa su manzanni ne daga gurin Allah mai girma da ɗaukaka nuhi ilayhim wahayin daga ina daga gurin Allah mai girma ɗaukaka to ba da haka Allah ce fas'alu ahla zikiri to ku tambayi ma'abota sani ay al ulama'u bit taurati wal injili wanda suka san attaura da injila wannan kuma al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab fas'alu ahla zikiri ku tambayi ma'abota sani in kuntum la ta'lamun in ku ba ku sani ba to ku tambayi wanda suka sani mana kenan Allah mai girma ɗaukaka ya tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi sallama inda ce wa ma'arsalna qablaka kafin kai ba mu tura ba illa rijalan nuhi ilayhi kamar da aka muku wahayi to kai ma haka ake maka wani mana ayan ta ɗauki raddi kenan ga kafirai da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam mafarki yayi a ba ma haka ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kirkiro Qur'ani ne a ba ma haka ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zama mawaki ne a Allah mai girma ɗaukaka ke tabbatarwa wannan wahayi ne daga wurin. Allah mai girma da ɗaukaka wannan shine babban abin da Allah zai karrama ɗan adam da shi a ce an zaɓe ka an yi maka wahayi to ka shiga sahun farko ke na cikin manya-manya a duniya to Allah ce su annabawa har yanzu wa ma ja'alnahum jasadan wa ma jasadan la الطعام وما كانوا Allah ce wa ma ja'alnahu mi ani ar rukun. su manzannin nan Allah bai sanya su jasadan bi mana ajsadan da ruha Hafiha. Allah ba ya sanya su jiki ne da babu ruhi a ciki ba ba ya sanya su gangan jiki ne la ya'kuluna ta'ama ce ga sunan ba sa cin abinci ba bal mu suna cin abinci manzo da Allah zai turo shi an san waye shi an san iyayen shi iyayen shi kuma a cikin mala'iku ko aljanu a'a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shi waye ya ce sunan shi wa Muhammad kamar yadda Allah ya tabbatar mana a Qur'ani wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Muhammadun rasulullah الله ما كان aba أبا أحد walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi zai to waye mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin shi ake a cikin mutane ne ko cikin aljanu ko cikin mala'iku ne a cikin mutane ne sunan shi wa Abdullah to waye mahaifiyar shi ce Amina binti kaga yanzu an gane sunan mahaifiyar shi ita ma mahaifiyar an gane sunan mahaifinta eh mahaifin shi ma an gane waye haife shi an gane kakannin kakannin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai aljani guda daya ciki duka jinsi ne na mutane sannan kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ka ga ya matanka to matan a cikin aljani yake aure ne a a cikin jinsin mutane sannan kuma Allah mai juma'a daukaka ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ya wa banatika da ƴaƴanka mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka sauran mutane suke a matsayin shi na mutum to wannan kenan mu ji tsoron Allah mu daina juya ayoyin Qur'ani yanda muke so zaka ji sai su suna ta su maganganu da basu dace ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza kaza kuma ga abinda Allah ya tabbatar mana Qur'ani Allah bai jima da kaka cewa ma bi Allahu jasadan la yaquluna ta'am Allah bai sanya manzanni a cewa gangan jiki ne da ba sa cin abinci ba tabbas suna cin abinci Allah sallallahu ya nuna mana shi yana cin abinci wani lokaci ma zai shigo gida ya ce akwai wani abu ne kamar da safe kenan Aisha radiyallahu anha ta ce ba komai ya Rasulullah yace to fa inni idan sa'imun to da haka ne ina azumi amma kun yaji yunwa kawai sai ya ce ne ina azumi wannan azumin ta tsawu'i kenan ya halatta mutum ya farar da niyya daga lokacin da bai samu abinci ba da rana ke wata rana ya tashi shigowa yake tambaya akwai wani abu ne sai ta ce eh an kawo mana kyautan hai kyauta na hai mana abu ne da suke hada shi da dabino da zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arini nuna min shi in gani ta kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga kenan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin me yana cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan abin sha mu duba cikin shama'il muhammadiyya na Imam Tirmidhi za mu ga sifan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifan shan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ci abinci yana sa ya uku ne sallallahu alaihi wasallam ya ka uku kuma har karantar da mu ladduba na cin abinci in za ka ci abinci ka ce bismillah in ka mance ka ce bismillahi to ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhiri in ka kare kai alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kuma karantar da mu cewa duk wanda Allah ya ciyar da shi abinci ya ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu kuma yace wanda Allah ya shayar da shi nono sai ce me Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wannan addu'an ya kamata iyayen mu fulani suka firkewa sosai tunda nonon daga ina ke samu eh daga riga gurin su kenan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu duk wanda ya sha nono addu'an da zai ke to nonon tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sha kuma Allah yana ciyar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah yana shayar da manzan Allah sallallahu alaihi sallam musamman yana azumi ce ayan tana tabbatar mana manzanni suna ci suna sha kamar dai sauran mutane sannan kamar yadda za mu samu sauran mutane suke aure manzanni ma suna aure ga auratayyan annabawa na ƙur'ani da yawa Allah ya gaya mana ga annabi Adam alaihi salam wa qul ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ga annabi nuhu alaihi salam Allah ya gaya mana shi ma yayi aure ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح هذا امرأة نوح وامرأة لوط النبي لوط ما يا أوري النبي إبراهيم عليه السلام يا أوري آه النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يبيع من أقول عليه بيوا شي ما يا أوري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فبتبس Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdi lahu azwajan khairan min kunna muslimat tabbas Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar da Allah ya gaya mana ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yawo mutananka daman Allah ya riga ya san akwai maza su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin haka to dan kar a ce duka kafare ne suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne sai Allah ce to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wahayi daga gurin Allah qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai to ayar tana tabbatar mana manzannin Allah suna cin abinci kuma wa ma kanu khalidin ba za su kasance mu a duniya ba oke dawwamamme a duniya ma'ana yana nuna mana cewa su ma za su bar duniya ke in za su bar duniya me zai same su kenan mana kenan irin abin da yake samun mutum zai same su innaka mayyitun wa innahum mayyitun su ma za su mutu kenan da wannan annabawan da Allah ya turo kakaf duk sun bar duniya guda ɗaya ne yanzu bai bar duniya ba shine waye annabi Isa alayhi salam shi ma zai sauko ya koma ga Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata mana ayin tana tabbatar mana da ni afa in mata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasu au qutila ko kuma a ce ma an kashe shi in qalabatum ala aqabikum sai ku bar addinin ku kenan wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu shakirin tabbas kashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an haife shi ana ta amal fi kashi nan har halimatu sa'diya ta shayar da shi gashi nan ya fara girma gashi nan har mala'ika jibril alaihi salam ya zo mai operation aka cire zuciyar aka wanke gashi nan har an mai da shi gidansu gashi nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kiwon dabbobi gashi nan har ya fara safara gashi nan har ya auri Khadija gashi nan har an turo mai da wahayi gashi na har yayi rayuwa ya kai 63 har ya rasu sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma kanu khalidi ba za su taɓa dawwama ba to kamar yadda manzanni ba su dawwama ba to haka mu wafa in dai har manzan Allah ya rasu ya bar duniya sai ka ga ni ne na fi cancanta bar duniya ce in har Allah ya ɗauki annabi Adam ya ɗauki annabi Nuhu annabi Ibrahim Musa Isa to ka ga mu muka fi cancanta mu bar duniya ce Allah ce wa mata nu khalidin kuma su manzanni ba za su taɓa dawwama a duniya ba domin gidan duniya daman ba gidan dawwama ba ne Allah mai jima da ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram aya ta tara ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الله يجمع لك ثم صدقناهم الوعد sai Allah ya gaggata alkawarin shi ga su manzanni sadaqnahumul wa'da Allah ya gaggata alkawarin shi ta hanyar tseratar da manzanni fa an jainahum. Allah ya tseratar da su wa man nasha'u da kuma wanda Allah ya so cikin na lahum wani suka gaggata manzanni Allah ya tseratar da manzannin da wanda suka gaggata su mana kenan in muna buƙatar mu tsira to lallai mu kasance cikin masu gaggata manzannin Allah mai ma ɗaukaka in muna so mu tsira mu gaggata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su suka tsira manzanni da wanda suka gaggata su Allah ce wa ahlaknal musrifin sannan Allah ya halakar da wanda suke shishigi almukazzibina lahum masu ƙaryata manzannin Allah anan Allah ya gaya mana mutane kashi biyu ne kenan akwai wanda Allah ya halakar da su sannan kuma akwai wanda Allah ya me ya tseratar da su su wanda Allah ya tseratar da su su ne masu gaggata mabiyan manzanni wanda kuma Allah ya halakar da su su ne wanda suka ƙaryata manzannin Allah sai Allah yake aya ta goma laqad anzalna ilaykum laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah yake sake tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddassir nubbi'a bi iqra ya zama manzo ne da Allah ya sokar mai da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kuma wa nubbi'a wa ursila bil muddassir ya zama manzo ne da Allah ya ce ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ranar Allah mai girma ɗaukaka ya ce laƙad an ilaikum hakika Allah ya saukar mana da kitaban da littafi mana ƙur'ani kenan saukakke ne daga gurin wa saukakke ne daga gurin Allah mai girma ɗaukaka don nan za mu ji Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wane ne Allahu ɗin, allazi anzala ala abdihi Kitaba, wanda ya saukar da ƙur'ani ga bawan shi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ƙur'ani saukacce ne daga gurin Allah mai girma da ɗaukaka. dewa mu ji Allah ce. inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakah شهر رمضان unzila fihi alquran kaga duka yana tabbatar mana saukakke ne daga gurin Allah mai girma daukaka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kaga duka ayoyin suna tabbatar mana qur'ani saukakke ne daga gurin Allah laqad anzalna ilaykum kitaban tabbas mun saukar muku da littafi yana daga cikin sunayen qur'ani kenan alkitab kamar da muka fara cikin suratul baqara alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi sanan da fadin Allah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba alkitab ana ce mai alquran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بل هو قرآن مجيد فأنا كما الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على جمع الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولقد أنزلنا إليكم كتابا حقيقة ألا يسوك من للتاب فيه ذكركم يعني أي هو شرف لكم وأن يزمأ أوككا نيجريكم laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum mana fihi sharafun lakum ya zama ɗaukaka ne gare ku mu rike qur'ani sai zama ɗaukaka gare mu bi iznillahi ta'ala a duniyar mu har zuwa lahirar mu gobe kiyama za a ce karanta ka ta hawa cikin gidan aljanna kamar yadda kake karanta a nan duniya kaga wannan sai zama ɗaukaka gare mu bi iznillahi ta'ala a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayye a cikin mu shine wanda ya karanci qur'ani sannan kuma ya karantar da qur'ani kaga ta dalilin haka bi iznillahi ta'ala sai mu samu daukaka Allah mai girma ɗaukaka kuka ce to afala taqilun ba za ku hankalta ku yi imani da shi ba ku tabbas mu kan mun yi imani da Qur'ani maganar Allah ce da Allah mai jima ɗaukaka ya saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta goma cikin tana nuna mana al'amarin farko abinda kafirai suke faɗa a zalimuna ba haka yake ba qur'ani saukake ne daga gurin Allah mai girma ɗaukaka sannan kuma har yanzu qur'ani an saukar da shi da yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun wa sawfa tusalun sannan Allah zai tambaye mu kuma akan abinda Allah mai jima da kuka ya saukar mana sannan Allah yana kiran mu mu hankalta duk wanda ya ji Qur'ani zai tabbatar wannan ba magana bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saukakke ne daga gurin Allah mai girma da kuka kenan mun dauki ayu guda goma kenan Allah mai girma da kuka ya datar da mu fi duniyar akhirah za a karanta mana aya ɗaɗɗaya ɗaya mu karanta gaba ɗaya don mu sake samun falalan karatun ƙur'ani. Allah mai gima ɗaukaka ya amfanar da mu fi duniyar akhira mu bi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh